Hausawa kan ce abu na gari farin jinin al'umma. A yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa. Masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa. Tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara. Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko ina a faɗin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. Ina 'yan uwa ma'abota shirye-shiryen Hausa, tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da ƙarfinta domin gamsar da ku. tashar Captain TV sabuwar duniya a tare da ku. Hausawa kan ce abu na gari farin jinin al'umma a yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Captain TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa. waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa tarihi da al'adunmu sana'o'i fina-finan hausa da waƙoƙinmu na gargajiya haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko ina a fadin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. Ina 'yan uwa ma abota shirye-shiryen Hausa. Tashar talabijin. To madalla masu kallon mu barkanmu da da cikin shirin sharhin jaridu wanda ke zuwa kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa da ke nan babban birnin tarayyar najeriya abuja inda kafin mu tafi wuta rabin lokacin makaranta muku wasu labarai daga jaridunmu daban-daban na safiyar yau inda yanzu kuwa muna tare da bakonmu barkanmu da da abdul fata to masu kallon mu barkanmu da dawowa ta cikin shirin sharhin jaridunmu da ke zuwa mu kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babban birnin tarayya abuja inda muke tare da wato malam ibrahim muhammad gamawa wanda ke shugaban kamfanin jaridun ta dillaliya ranka da barka da shigo a cikin shirin barka da shigo ranka da to na'am to bari mu fara da labarin siyasa tun da yanzu kaka a siyasan ne wanda kuma a kafu gabanin babban zaɓe akwai abubuwa da ababe da yawa da suke faruwa kafin ita babban zaɓe din a yanzu dai babban abin da yake gaba shine batun maganan zaɓen shugabannin jam'iyya ta apc wato babban taron su na ƙasa da za a yi wanda haka din ana ganin cewar shine zai kai su ga samun nasara na wato zaben 2023 baya ga shi kuma akwai tuntuɓa da ake na dattawan jihohi daban-daban domin samun goyon baya da kuma tallata manufofin na 'yan takara kafin nan kuma a zo a kada gangan siyasa din a hukumance a yanzu idan muka duba wato babban taro ita na jam'iyya ta apc jami'a mai mulki ta shugaban kasa muhammadu buhari za mu ga cewar a ranar asabar ne ake sa ran wato gudanar da wannan taron nasu babban taron su na kasa wanda za a zaɓi shugabannin jam'iyyar ta apc sannan kuma a zaben nan akwai 'yan takarkari mutum takwas wanda daga cikinsu akwai senatoti sannan kuma akwai tsofaffin gwamnoni wanda dukansu suna neman wannan duk da ma cewar ita jam'iyyar apc ta ce ga yankin da za ta iya wato yin wannan shugabanci din amma kuma an samu wanda daga arewa wato arewa maso yammacin najeriya ya shiga cikin takarar inda shi ma yana sha'awarsa ta tsaya takarar kuma har yanzu ba bayyana cewar ya janye wannan takarar ba idan ka kalli wannan jam'iyyar ta apc da irin matsalolin da suka dabaibaye ta ababe da yawa don babu ranar da a waye gari sama da wata biyu baka ji an ambaci jam'iyyar apc a gidan talabijin ko kuma a kafar labarai ko kuma a jaridu ba to duka waɗannan abubuwa ya nuna cewa ya kake kallo da kuma irin ƙalubalen da za su fuskanta da kuma makomar jam'iyyar bayan yin wannan taron nasu to malam akwai abubuwa da yawa da suka da bai jam'iyyar apc da farkura nan a nan kamar mun bayyana tana da matsaloli guda uku mm. na ƙarshen su sai zama shine na su wato na ƙarshen wanda ya zama a juyin mulkin da bai ci nasara ba wanda a larasin gwamna nasiru shi shine a sama shine uwa da makarbiya a wajen maganganu da 'yan jarida a kan cewa an yi ma shugaban rikon kwarya juyin mulki wanda kuma juyin mulkin na a cewa sa ya tabbata har ma ya je ya ambaci cewa ya ambaci yawan waɗansu gwamnoni ya ce sun tattauna da shugaban ƙasa hmm. muhammadu buhari kuma ya amince musu to sannan kuma su kuma wa'ancan kamar su mai malabuni da yake yana waje sai suka taro maganan daga can waje din hmm. aka dawo kuma jin mulki ya zama to bai yiwu ba hmm. to kaga an magance wannan matsala wanda yake ita ce ta ƙarshe kuma ita ce ta farko to yanzu za a dawo matsaloli guda biyu da dama suke jiran jam'iyyar ba jam'iyyar ke jiransu ba su ita su matsaloli biyun ke jiran jam'iyyar na farko abin da za a yi ranar asabar hmm. ranar asabar shine babban zaɓe na fidda daga kan shugaban jam'iyya zuwa shugabanni na da suke sama a cikin jam'iyyar to kuma kamar yadda ka ce mutane da dama sun fito wayanda suke neman shugabancin ƙasa Ah, wayanda aka ce a'a an mai da shugabanci bangaren su sun fito wayanda ma ba a mai da shugabanci bangaren su ba su ma sun fito to ga wanda ba a mai da shugabanci bangaren su ba amma suka fito suna tallata kansu a matsayin masu neman shugabancin kasa sai mu ce to dama dan siyasa wani abu daga cikin mafarke mafarkensa shine sunansa da ya karya mutu a rika jin sunansa ko da wani lokaci ko daidai ko ba daidai ba kai dai jarida ta waye gari ta ce gashi ka je ka jikin allo na tallata abubuwa ka ga sunansa Ah, har matura suna cewa the jokers the spoilers ah, ka gani akwai wanda ke kawai ya fito ne kawai don sunansa ya bayyana akwai kuma wanda ya zo ne ya zama angulu shi ba ruwan zai sha ba sai dai zai tsoma kafansa don ya bata ruwa mm. yawa to waɗansu su kuma eh, wato suna ganin cewa ga dukan alamu akwai nasara su ne wayanda aka uh, ce an mai da shugabancin ƙasan bangaren su to yi abin damuwa shine dacen almakura muke ji yana ta yawo yana zagawa kusan shine ma za a ce na farko da ya bullo daga yankin arewa ta tsakiya ya fito yana yawo to kafin ka ankara kuma sai ga abdullahi adamu hmm, kafin nan ma akwai salihu mustapha yawa akwai salihu mustapha shi kuma daga kwara ko yawa to amma kama za a iya cewa shi almakura din shine fostotin da suka yawaita a najeriya to kaga yanzu kuma sai eh, shi almakura sai aka masa eh, tarnaki da fitowa abdullahi adamu to mm. kaga da a ce lissafi na siyasa na najeriya wanda in ka tara ɗaya da ɗaya zai ba ka biyu sai a ce to wannan ya ba wa mustapha dama ah, mustapha na kwara kenan mm. ya ba shi dama wanda shine zai ci shugabancin jam'iyya to amma kuma siyasa a najeriya tana ba da ruwa a nan ne kawai za ka iya haɗa ɗaya da biyu ya baka a uku a wajen lissafi wanda yake a zahirin lissafi kaga ba haka yake ba amma dai ko an ke ko an so abin da zai samu kenan to yanzu me yasa abdullahi adamu ya fito kawai eh, ranar jajiro da ya kawai sai aga ya fito hmm. to lallai ita jam'iyyar ta fahimci wanda zai magance irin kwarjinin da tunumbu yake da shi a jam'iyyar nan yawa suna so su nemo tsohon kwano irin tulumbu ko wanda ya girme shi a shekaru wanda ya girme shi kuma a siyasa wanda zai daidai da shi eh, wanda kuma zai daidai da shi wanda zai fito in ya fito da allazi shi kuma fito da nasa amanu din haka mm, mm. to kaga in wannan ita ce dabaran jam'iyyar uh, apc to wani ya nuna cewa uh, a nan ta yi dabara ta samu shugaban da ba za a juya shi ba domin saboda an ka duba tun zamanin jam'iyyar npn shi yana sakatare ne na jam'iyyar npn a jihar plateau kaga shi ya gaji siyasa ne wato ya fara siyasa la'allatin shi bola ahmed tinubu ko yana sakandare ko kuma ya ba sakandare kawai yan shekaru kaɗan kuma ya buki kirji ya ce sau hamsin yana tsaya takara bai taɓa faɗuwa ba to <laughs> to shi kenan la'alla burin sai cika kuma ya sake fitowa yi kirari a gaban jama'a a gaban masu kiɗa ganga ya ce eh, sai shi ne kaza shi ne kaza shi ne ma wa'izar suke dangana da suna suna ce a maye mm. wanda yake in yana son abu ya ka nan to to kaga yanzu eh, in waɗansu ne suka je suka yi tunani suka ce ya kamata su kawo mutumin da ba zai zama ɗan amshin sha bola ahmad tunanmu ba to kaga a nan lalle sun yi tunani mm. to amma abin da kawai ake ɗan gudu yanzu shi ne takaddaman da za ta fara shiga tsakanin mutanen kifi da mutanen lafiya hmm. za a ga cewa shi inda akwai dattako zai ce tun da wannan na kasa da ni ne a lokacin da nake sakataren fati a jihar plateau shi kuma wannan shi ne shugaban samari wato almakura ya kamata in bar masa kamata ya inda shi ya fara nema almakura ya ce to tun da shugabanmu ya abin nan mm. ya fara nema to bari in bari amma tun da yanzu shi almakore ya fara nema kamata ya a ce shi abdullahi adamu ya saka maza. amma kuma a siyasa ba wannan kake duba ba siyasa kamar kwallon kafa ne duk iya iya iya iya buga wasan ka a ciki mm. inda ba za ka ci kwallo ba to ka gano nuna buga wasan ka shirme ne kawai mm. da ka yanzu ga dukkan alamu ya kamata in abdullah adamu ya ce to ya kamata su yarbawa ko ko mutanen bola a tinubu cikin su ya ɗoruruwa cewa yanzu kan ba za a ba a kawo dan amshin shata bola a tinubu ba ko uh. kaga a nan jam'iyyar la'alla za ta fuskanci matsalolin da yanzu zan yi magana kan matsalolin da jam'iyyar za ta fuskanta idan Abdullahi adamu shi ne ya tsaya to kaga in Abdullahi adamu ne ya tsaya to kaga sun rabu da fitinan mm, kaka gida da ahmad bola tinubu ya a jam'iyyar kenan to amma me za su masa karfi eh kwarai me za su fuskanta kuma matsalar zai zama to tsakanin ita kanta jam'iyyar da yankin yarabawa shekaru shida a shekaru shida nan da aka yi to bola ahmad tinubu ya tunkuɗe dukkan wani mutumin da ba nasa ba a jam'iyyar a karkashin jam'iyyar apc a ƙasan yarabawa to ka gano na kashi 90 in ma ba da takwas ba ko kuma da tara duk na ah, mutanen bola a mutanen bane kai ka iya cewa shi ne ke da jam'iyyar shi ke da wuka shi ke da nama a jam'iyyar apc to amma idan aka bata musu yanzu idan aka bata masa aka ɗauko abdullahi adamu wanda ba zai zama ɗan amshin shatansa ba to shin yaya jam'iyyar wani ƙoƙari za ta yi domin ta zamanto a ah, ta warware wannan takaddama ta samu ƙuri'u a ƙasan yarbawa shin ko dai shi ahmad bola tinubu ya haƙura da buƙatar da yake da ita hakanan kuma mataimakin shugaban ƙasa ya haƙura da buƙatar da yake da ita sa'annan su nemi alaƙa da wata jam'iyya shin za su iya alaƙa da jam'iyyar pdp da wuya su iya shin za su iya alaƙa da jam'iyyar mukaddara in jam'iyyar pdp ta ce za ta tsayar da ɗan niger delta hmm. kamar yadda na ga shekarun jiya ne ko a jaridun jiya jaridun suna cewa gwamnoni sun tsaya in banda gwamna ɗaya wanda baya kusa suna cewa yanzu kan hankali da basira sun nuna cewa ya kamata a tsayar da gwamna mm, ko mataimakin shugaban kasa ko kuma shugaban kasa daga wajen su to ka gani mm. to shin yarba za su tafi da wa'ancan mutanen ne in wannan ta ko kuma a'a shi bola ahmed tinubu zai aminta ce to shine zai zama mataimakin shugaban kasa to ko mataimakin shugaban kasa da wa zai tsaya a matsayin shugaban kasa kaga kaga abin da zai zama mustahil da ba zai yiwu ba zai zama to ce shine eh, mataimakin shugaban kasa na yanzu yanzu asibanjo zai tsaya sannan shi ko bola ya tsaya masa mataimakin shugaban kasa ba to kaga wannan kika din da za ta faru kenan da kasan yarbawa kuma a yadda muka san yarbawa a siyasance a yadda muka san yarbawa a irin tsarin rayuwarsu ba za su haƙura ba su dama asalin ka dubi littafin da the origin of universe wanda wani babban fada ya rubuta mm. yake cewa to shi bai rabe in ka kuna rigima da shi ka in ya haƙura to bai da ƙarfi bai da dukiya bai da mulki a hannunsa ne to kaga bola ko bai da mulki yana da dukiya a hannunsa mm. Mm. to kaga kenan wannan ɗaya daga cikin abubuwan da za su kawo jam'iyyar apc matsala kenan shin kuma za ta ce zaɓe a yanzu in babu goyon bayan yarbawa domin saboda kaga duk wani gwamna da yake kudan da yake bangaren yammacin najeriya kamar ina nufin niger delta ko kuma kasan inyamurai yanzu kotu ta fara turdo da su duk wanda ya tsallan baɗa ke koma jam'iyyar apc yana ganin cewa ya je tudun na tsira to yanzu kotu tana kokarin ta nuna cewa ga to kaga wannan zai zama jam'iyyar apc matsala a nan gaba ya danganta ga da suka to kaga yanzu bari mu koma in suka dawo da almakura idan suka kawo almakura to kaga zai zama dan amshin shata na tunumbu mm. ko dai ba komi ba wanda yake da ilimin siyasa komin karancinsa da zai ce a cikin kwanuka nan ko watannin nan da almakura ta yawo duniya ya ta yawo a cikin kasar nan yana cewa shi yana neman dan takarar ciyaman da ya ce bai gana da tinubu ba ka gani ka ga wani ba zai rawa kuma in ma wani zai rawa bare dan makadi ka ga yi shi ne zai ma fara gana wata shi to ka gani idan haka dole ba zai rasa in eh, za mu goyi bayan ka amma shi da dan siyasa ba wai yana cewa zan goyi bayan ka dan Allah bane a zan ina da muradi nan ma idan na biya maka wannan muradi kai kuma ka biya mana wancan to ka gan aka yi haka a shi tunanbu zai rawa ya juya ya ce to lallai ya samu dan gida a wajen almakura to idan kuma haka ta samu to kuma su arewa yaya suke zato me suke zato wanda kuma daga ina kuma zai ɗauko mataimakin shugaban ƙasansa sannan wanda arewan ke so ne ko kuma a'a wanda shi yake so ne kamar abin da aka tsakanin yar aduwa da da mm. to kaga nan ma dai zai jawo jam'iyyar matsala domin jam'iyyar ya kamata ta gyara gida kafin ta tafi wajen masu jefa ƙuri'a ah. to waɗannan abubuwa su ne za su faru idan kuma aka ce maka to an koma an zaɓi mustapha ne a matsayin shugaban jam'iyya to nan kuma nan ma dai san makal nan ma dai abin ya zama daka daka shi ka daka don saboda shi mustapha ya fito daga garin da arewa ce amma kuma yanan da suke amfani da shi yarabanci ne to kare kenan nan ma kuma zai iya jawo masu wa'ancan matsala ko da ce ya fito daga wajaje ne wanda yake ba masu magana da yarabanci ba irin su lafiya gi irin su waɗansu wajaje daban haka nan to amma duk da haka in haka in ne to za a ce to wannan jam'iyya din in ta sake tsaye da kuma bayar ya zama shi ne shugaban kasar to kaga za a ce to mai girma ciyaman bai rabe shi kuma shugaban kasa shi ma bai rabe to kaga nan ma zai jawo wa ita jam'iyyar sartsi zai jawo mata mm. matsaloli zai jawo mata karfan kafa wayannan dai ba zai magana a kan gumin uh, sharif ba na irga shi a cikin wayanda suke ganin cewa an daɗe ba a ji sun sa in kwantuna ya sauka a gwamna kusan shekara da shekaru to saboda ka gare fito ya sake tallata ya nuna mutane cewa bai yi mutuwan siyasa ba yana nan har yanzu waɗannan su ne abubuwan da ka iya tasowa kuma za mu fahimce su wadihan za a buɗe wato wato wato duhun zai yayi hmm. kamar daga ranar ladi na'am to daga nan wani sharhi da ban za mu ba wannan ba na'am to amma kuma ya kake kallon jam'iyyar za ta kasance bayan menene sakamakon da zai biyo bayan bayan an yi zaɓe ɗin wani irin kalubale jam'iyyar ta fada rigingimu ne za a yi rigingimu kashi 60 ko kashi 65 za su tazo a cikin jam'iyyar mutum biyu ka iya abubuwa biyu ko uku ka iya gyara ta na farko shi ciyaman din kansa wanda aka zaɓa ɗin shi ya iya tattara jama'a shin yana da dabarbaru da hikimomin da zai kira jama'a ya warkar da su akan abin da ya gudana sai ka ce wani a'a ko zai kira ma a cikin 60 din da zai kira maybe bai fiye kira 20 ba domin ai da shi aka yi amfani aka sa su fushi su kai fushi ko ba gane ba wanda kuma ya tsokano fada aka yi fada domin sa bai cika cin nasaran wato kawo zaman lafiya ba na gefe ne yake zuwa raba fada ko ba gane ba saboda haka ba shi ya kamata ya raba ka tuna wannan jam'iyyar fa ba ta da waɗansu shugabanni masu faɗa aji wato ko suna da shugabannin masu masu fito ana yi da su da a ce akwai shugabannin da suke zaune a gefe su ba ruwansu da neman mukami suna zaune ne a gefe su warware inda matsala take to kaga da cikin sadu za a warware muskila to yanzu kashi 60 na muskilan da ake fata jam'iyyar ta shiga to kaga za ta shige shi bayan ta gama ko ma abdullahi adamu ta zaba ko ma almakura ɗin ta zaɓa. to idan wannan miskila ta zo to ya kamata a yi kokari a warware ko kashe arba'in a bar mutum isa kashe 20 suna da matsala hmm. kafin a yi babban zaben da ka iya wargaza jam'iyyar gaba ɗayansa hmm. shi ne zaben fudo da ɗan takarar shugaban ƙasa to yanzu daga ranar ladi za mu gane ko kuma ranar litinin za mu gano suwaye suke fushi za mu gano cikin mutane masu yawa da suka wuce eh, yawan yatsun da ke jikin hannu kusan mutum goma za mu ga cewa mutum ɗaya ya yi nasara ya abin to mutane taran nan da mutanensu to su kuma za su fito su nuna ba su yadda ba la'alla kuma a cikin filin mu ga waɗanda suke uh, suka fito domin wani su ce a sun janye mu ga wani ya janye ce a dama na son goyi bayan wani to kaga shi kasan dalilinsa so nan fitintunin da za su taso su ne za mu duba kamata ita jami'ar da an gama wannan kuma ta kafa wani kwamiti na waɗansu mutane da ake ganin girmansu da martabansu a ce su kuma su zaga domin su ɗinke barakan da ke cikin ita wannan jami'ar idan kuma suka bari ba su ɗinke wannan barakar ba har aka kai ga lokacin fudda gwani a cikin 'yan takarar shugaban kasa to wani abin da ka iya biyowa ba na jam'iyyar to zai zama matsala ni babban ma abin da nake duba musu shine A shi jiran buhari da ya ɗaukaka jam'iyyar ta samu suna a bisa farin jininsa to fa yana cewa odabowa siyasa zai tafi mm. Mm. shi kuma ba a san shi da bai don an taimaka masa shi ma taimaka ba abinda kawai zai ce shi kenan ya yi iyakacin kokarinsa ya koma gida ba ruwansa kuje ku karin al'amuran ku mm. kai ko ma a yanzu nan ko ya zo duk shugaban kasa duk dan takarar shugaban kasa da ya bi suka tafi garuruwa neman kuri'a to kaga ya nuna kamar zai faɗi ne mutum domin saboda abin da ake gani a da har yanzu ba mu gan shi a koda ko a cikin daura ba a da za ga ko a nan abuja duk wanda yake neman ya zama shugaban ya nemi wani mukami ko kansila ko wani abu za ga haɗa hotonsa da na buhari ko ba gane ba mm. wanda kuma ba abin zamanin ya juya a kawuwa ko koma kuku ko ba gane ba mm. saboda haka yanzu jam'iyyar ba ta da mutum ɗaya mai farin jinin da za a ce to eh, in shi ya fito zai ɗinke zai haɗa kan jam'iyyar kuma jam'iyyar ba ta da dattawa at least dai dattawa a rubuce wanda aka ajiye dattawa ne wanda za su iya warware waɗansu matsaloli babu kaga kenan idan gida babu babba in aka samu matsala warware matsalan yana da wani gaske to kaga kenan su kuma jam'iyyar adawa musamman irin jam'iyyar pdp kaga su jiwa suke dama irin waɗannan kusakurai su je suna yayatawa suna tallatawa duk wannan a tsakani sannan kafin a dawo wajen masu jefa ƙuri'a to kaga wannan matsala ce babba da za ta bayyana kuma sai yadda allah ya kawai sai yadda suka iya fitowa da karfinsu domin su tunkari wannan rigima da wannan masifa sannan kuma in ka tuna su ma tsakanin gwamnonin an samu firraku mm. a tsakanin su lokacin da shi mai rikon kwarya na jam'iyyar yai yi tafiya an samu waɗansu gwamnoni da suka fito maimakon su ce a'a namu ne mu dan yi a hankali suka zo suna suka baje suka yi tsirara a kasuwa suna rigima mm. suna dambe to kaga duk wannan jam'iyyar gaskiya ta samu matsaloli masu yawan gaske to masha Allah baya ga wannan labarai mudubi dubi ah, wasu labarai da suka taura jaridu mabambanta inda shugaban kasa bayan ya cilla jihar lagos ya kaddamar da wasu ayyuka inda kuma je ya kaddamar da wato katafaren kamfanin na wato na taki na shahararren dan kasuwan na afirka wato aliko dangote wanda kamfanin takin nan ana ganin cewar zai samar da taki sosai zai wadata kasan taki wanda ma zai iya aka lissafa wasu kasashe kamar da shugaban kasa muhammadu buhari ya fada a wajen ya ce eh, kamfanin takin zai iya bawa indiya da kuma kasar amurka da wasu kasashe wato taki kenan hakan yana nuna cewar wato kakar manoma ta yanke saka dangane da wahalan da ake fama na rashin taki da kuma samun taki din a lokacin da ya kamata domin koda tallafin takin da ake barwa za ga kusan manoma kullum ko kansu shine ana ba da takin nan wato lokacin da kusan ya riga ya kure ne ma aiki suke samun taki din to idan kuma ka je kasuwa samun sai na da wahala shin ya kake kallon wannan kamfani na dangote zai taimaka wajen bunƙasar tattalin arziki a najeriya da kuma rage aikin yi rage masu aiki wato masu zaman banza sannan kuma da samu da taki ɗin karan kansa a nan najeriya na farko zai rage aikin rashin aikin yi tunda mm. dole da mutane ne ba robot ba za a ɗauka su aiki a wajen hajiya fa'iza to kaga dole zai rage mutane a wajen zai rage abin kuma sannan wayanda suke da takardun da ake bukata sai aiki a irin wannan wajen su kakasu ta yanke saka kenan za su je su nuna za a kuma musu interview kuma a ɗauke su aiki to amma batun cewa za a samu taki ko ba za a samu ba wannan har yanzu da za a ci gaba da kukan taki awwalan abin da jawo ake fama da ku rashin taki siyasar shigo da takin matsala ne mai yawan gaske na biyu kuma siyasar raba takin bayan an shigo da shi ya fi siyasar shigo da taki din wahala na uku kuma rashin daukan cewa kowane ɗan najeriya aka bawa yake bukatan takin nan a saida masa domin ita najeriya ta samu abin da za ta ci sai aka koma ana magana shin wannan dan jam'iyya na ne ko kuma wannan ba dan jam'iyya na bane sa'an nan na uku kuma ah, yadda tattalin arzikin kasan yake samun kuɗin da takin zai bada hmm. samun kuɗin da za ka bada ka amsu wannan taki din shi ne jidali yanzu idan ya fito ya ce buhu ɗaya dubu goma ya za ka yi hmm. kaga ba ba karama aiki wani da na tabbata akwai abubuwan da zai rika shigo da su kamar su chemicals din da kasashen waje ya rika yin wannan sarrafa wannan taki sannan ya biya kuɗin ma'aikata sannan kuma tun da takin nan a Legas za a yi shi to ta yaya ba zai ɗauki kansa ya kai kansa Kano ba mm. ba zai ɗauka kansa ya kai kansa da kansa za a kuma ka duba kuɗin diesel mm. har yanzu ko ba mu da jirgin kasa ta kuɗin haraji har yanzu kuma idan kuma ya je mai dubu ɗin ai ba shi kamfanin ba bane zai kasa shi a kasuwa yana kada kararrawa kamar gwanjo yana cewa a zo a dauki taki naira ɗari takwas ba dole wanda yake da nasa kuɗin ne dan kasuwa shi zai sai buhu a dubu ɗari ko wani abu ya ajiye kuma a shago abu na sannan shi ma kaga kenan dole wannan kurkukun da kuɗinsa suka shiga dole in ya tashi zai kara ba za su fito su kaɗai faka saboda haka sai ce ya sai buhu ɗaya kowane buhu ɗaya naira dubu takwas to shi komai biya mai da shi dubu takwas da ɗari uku ko ba gane ba haka yan sari su kuma zo sara wanda a state capital ne su kuma za su kai local government to kaji kenan har yanzu dai ni bai tsammani a kuɗin taki zai sauka ba ko kuma kuɗin taki zai wadaci ɗan najeriya ba sa'an nan kuma yanzu ne za mu fara gwada takin a kasar da muke da ita shin ya yi daidai da irin su takin da muka fara muke amfani da shi da a ƙasa ko kuma ya saba da wannan dole yanzu sai an shekara ɗaya biyu ko uku a ga amfanin sa tukuna a ga wani irin amfani yake yi ma ƙasa da kuma shi abubuwan da ake shuka ake shayar da take ne wannan za a kai take amurka za a kai take india wannan dama haka nafkon suke yi nafkon da aka yi a fatakwad arab in ka tuna ai gashi yanzu ba mu da wuta amma ban san ko nijar da muke ba wuta tana kukan rashin wuta kamar da muke ba dama najeriya yawa to kaga dama najeriya an santa da da ba da abin da ta da shi kuma ta shigo da ba da abin da bata da shi kuma ta shigo da da abin da da shi mm. kamar wata ranar larikin ya ta faɗa yake cewa lokacin da janar baban gidan a ce ya haɗa sojoji ya ce su je a liberia su tabbatar da demokratiya to shi larikin lokacin a wani shiri yake cewa najeriya tana ba da abin da bata da shi tana kuma sai shigo da abin da take da shi kasa ma'ana muna fitar da demokradiyya a lokacin muna mulkin soja sannan ko muna shigo da mai da muke da shi eh. muke da nauyi amma kuma mu da shi sai mun shigo da wani sannan kuma demokradiyyar da bamu da shi kuma ina muke samu dai muke tura ta wata da <laughs> ji a tabbatar da ita yawa to kaga saboda haka wannan taki da sauransu za a iya za a yi ta kaiwa can din domin shi kansa ma wanda yake yin taki din dangote zai fi so ya rika samun dola a can tunda takinsa dai a naira za a saya kuma ya sayar da ya canja naira din zuwa dala ya samu ya sai waɗansu chemicals da yake amfani da su domin ya samu take din wannan dai da babu gara ba daɗi sai dai natijar da za mu samu na an yan najeriya suna aiki kawai za a samu yan najeriya su aiki a wajen su ci abinci kuma na biyu kuma za mu samu za mu tunkaho mu ma mu ce muna da makekin kamfani da yake yin taki mm, a nan ƙasa yawwa to kuma dan dai a fidda takin ne aka kai shi bakin teku amma ba aka ba yanzu to a dawo da shi wajen kano mana su duguri mm. ko kuma shi wannan kamfanin ya samu yan waɗansu branches su ma wanda za su na yin taki ne a ko irin su sokoto ko irin su jigawa ko irin su bauchi ko irin su borno mm. ko irin su yobe na to ka idan muna godiya saboda lokaci ina gani yanzu kan zamu je hutun takaitaccen lokaci alabashi da muka dawo kuma sai mu shirin namu ya dara kuma ba masu kallon mu wato da masha Allah bai za gare ki ba shakka haka ne a daidai wanda lokacin zamu je wato hutun takaitaccen lokaci idan mun dawo kuma masu kallon mu da sauraron mu zamu mu ba ku dama domin ku shigo cikin shirin kuma a dama da ku to masu kallon mu shirin sharhin jaridun mu kenan ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na Kaftan Hausa daga nan babbar tare Abuja inda muka karanta muku wasu muhimman labarai daga jaridu daban-daban kana shi bakon namu ya muna sharhi akan labaran inda a yanzu kuma da haka za mu je rabin lokaci yanzu kam a dakace mu Kaftan TV ta yunkuro da karfinta Hausawa kan ce abu na gari farin jinin al'umma. A yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa. Masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa tarihi da al'adunmu sana'o'i fina-finan hausa da waƙoƙinmu na gargajiya haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko ina a faɗin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. ina 'yan uwa ma'abota shirye-shiryen Hausa. Tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da ƙarfinta domin gamsar da ku. tashar Kaftan TV sabuwar duniya a tare da ku. kan ce abu na gari farin jinin al'umma a yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa, tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara. Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko ina a faɗin duniya tare da kwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. ina 'yan uwa ma abota shirye-shiryen Hausa. Tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da ƙarfinta domin gamsar da ku. tashar Captain TV sabuwar duniya a tare da ku. Hausawa kan ce abu na gari farin jinin al'umma a yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Captain TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa. waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa tarihi da al'adunmu sana'o'i fina-finan hausa da waƙoƙinmu na gargajiya haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko ina a fadin duniya tare da Tuma da su kallon mu mu da da cikin shirye-shiryen jaridu wanda ke zuwa kai tsaye daga nan gidan talabijin na Kaftan Hausa da ke nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja yanzu fa lokacin za ku shigo cikin shirin domin kuma a dama da ku. Ga nan ban nan dai kan akwatin talabijin ɗinku. kofi barkamu da dawowa to masu kallon mu barkamu da dawowa kamar yadda kuka ga muke ta tattaunawa inda kuma muka karanta wasu labarai bakon mu yi mana sharhi a kansu musamman ma dangane da batun taron na jam'iyyar ta apc tare da kuma batun maganan bude kamfanin takin na aliko dangote a can jihar lagos a ga lambar da aka akwatin talabijin ku za ku shiga cikin shirin kai sai ga kiran mu na farko na assalamu alaikum na'am assalamu alaikum amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu uh, bil fata fa'iza da kuma babban yaya gamawa barkan ku da warhaka SNB sa kai sai daga jihar Lagos na'am uh, Allah ya saka da alheri kwarai da gaske babban yaya muna godiya ta irin wannan jawabi musamman akan abin da ya shafi ita wato jam'iyya mai mulki da kuma makomarta to kamar yadda babban ya faɗa ni ma kusan tunani na ya zo ɗaya da irin nashi irin abin nan da magabata suke cewa kuma yawan shekarun yaro to shi fa yaro ne a gaban iyayen shi da Allah irin wannan hikima ta sa suke ganin bayan sun bawa shi Abdullahi Adamu wancan kwamiti na neman sulhu a lokacin da suka samu kansu a da suka samu kansu wataƙila suka kulle kofa da shi lamba ɗaya na ƙasa suka ga yiwuwar yin hakan a wannan watakila in sun yi hakan a hakan ne ake cewa an samu nasara in ka duba yanayin yadda jam'iyyun suke gudanar da al'amuran su ta inda mu a fahimtar mu kamar da kullum nake faɗa ni dai ba ɗan siyasa ba ne, amma ba sa girmama shugabanci na shugabannin jam'iyya din da inda za ka ga suna da wani gentleman agreement cewar idan matsalan jam'iyya tana da gwamna a jiha koda da shugaba to shugaba shine mai fada gwamnan shine mai fada a ji a jam'iyyar ba shi bane shugaba sannan idan dan majalisa ne da ita da wani irin wannan abubuwa za ka ga to watakila adamun Allah ya bashi wannan dama a iya cewa ya girmu wannan wala Allah ba za a samu kai a yadda aka samu kai ba sai dai matsala dai kamar yadda na faɗa za ku yi wannan zaben kuma wasu za su tafi kotu wasu kuma za su fita a jam'iyyar ya danganta da karfin ikon shugaban ya za a iya tattaro 'yan jam'iyya din a haɗa kawunan su hmm. wannan abin dubawa ne amma dai ba a san macito ba sai miya ta ƙare wannan kenan mu tafi refinery ta dangote ta ta taki wanda an yi kiyasin a shekara za ta ba da wato metric tons miliyan uku in Allah ya tabbatar na ayar tambayar shine a ah, da mun san ba za su shiga cikin wannan aikin ba tare da gwaje-gwajen yanayin kasar da za ta karɓi takin ba da sauransu don ana tunanin zai wadata har ƙasashen duniya ma to wanne tsari kuma za a yi domin tabbatar da cewar ya wadata a gida kuma manomi na ƙasa ba manomi na takarda na biro ba ya kai ga amfana da shi kaga akwai tsari na distribution akwai tsari kuma na tabbatar da cewar ba a siyasantar da abin ba in bukatar hakan ta zo kada mu manta ba shi kaɗai ne shugaba buhari ya kaddamar ba jiya akwai international airport wanda yake a abin a yaba ne to amma mu kullum abin da yake damun mu ina sauran airport airport mu na arewacin najeriya domin ita wannan airport din wato an shirya duk wani tsari da a kiyasi an yi masa kantoci guda 66 sannan a kiyasi a shekara za ta karbi fasinjoji miliyan goma sha hudu kaga wannan ana maganan kudin shiga ne sannan an yi tsari na wato wajen bankuna hatta hotel ma akwai tsari da zai samar da ɗakuna wajen 22 da wasu cooling comfort da sauransu wannan yunkuri ko kuma jan hankali za a yi wa shugabannin wajen ganin irin iren wayannan tsarin an same su musamman irin su kano irin su kaduna kafin gwamnatin tafar gwamnati SND daga jihar Kano daga jihar Lagos a mun afuwa babban yaya Allah ya mayar da kai gida lafiya na gode. To muna godiya tare da wannan gudumawa taka tare da fatan a mahukunta ji musamman kira da aka yi akan batun maganar taki din nan tare da fatan mahukunta tare da mutanen kamfani din da gwamnati za su haɗa hannu domin ganin cewar an wadata musamman mabukata talakawa wato a mutane na ƙasa-ƙasa ba na can kololuwa ba kamar yadda shi ma ya ambata. na'am assalamu alaikum alaikum assalam na'am ba kana da Abdul Fatah ne na insha Allah wa ke bisa layi ah Muhammad dan Jama'a, ne kamfanin Bobi Niger State to barka da shigo a cikin shirin menene gudunmawar ka a cikin shirin to ina muku fata da ina cikin hidiman aure ne wallahi ba za a da kuke tattauna a kai shi ba to muna godiya tare da fatan za a yi shagalin biki lafiya eh wallahi ana na ana yi a taya mu da addu'a to Allah ba da zaman lafiya ina ga da fa'iza da su Fatima duka to tana amsa. da babban babban da ya abin gama yawa muna gaishe su to muna godiya to assalamu alaikum a fara da barka da shigowa wa alaikum assalam Abdul Fattah Hassan kai da fa'iza da babban yaya babban babu mai sharhi yadda ya kamata mai kamanta tsage gaskiya malabar gamawa ina muku barkanku da wannan lokaci barkanku da safiya yawwa barka dai to kamar da ka faɗa kai tsaye suna na awwal abbas a fadada na kira waya daga birnin zaria jihar kaduna najeriya na'am to shi ka san kullum wakan namu bari mu shiga gonan namu siyasa mm. a zan kara kallon wa'annan wannan kungiya ne na APC to a hakika kamar yadda gama yayi maganganu ta basira ya yi maganu ta ilimi ya yi maganu ta kyakkyawan fahimta ta yin adalci wato apc kullum fitinoni da masifobi na nan tare da su da rashin jin daɗi za su ta fuskantar su da rashin kwanciyar hankali za su gamu da zagon ƙasa kala-kala na siyasa a cikinsu ba ma magana wai a 'yan adawa ba saboda ha'intan 'yan najeriya saboda zaluntar mutanen 'yan najeriya sun samu mulki kamar da muke faɗi sun ji daɗi da 'ya'yansu da matansu da waɗanda suke son su azurta sun samu daɗi gaskiya ne kamar yadda suka nuna mana a baya wani su ne suka zo suka azurta suka kwashe kuɗin ƙasa sun zalunce mu ashe na su sai ya minka nau'in can so dubu ɗari domin gano yanzu muna nan muna jiran su kuma yanzu abdullahi adamu ni dariya apc ta bani inda za ka gane ubangiji haƙƙi ne yanzu ko yawon da yi zagayawa na suru wani sa'a ya samu ba ina ne ina ne surun ya tabbata wallahi duka inda ya zaba inda ya samu sa'a na ciki na nan a ciki wata da amma da ya je fitina ma ya karo ruruwa ina bari ga fitina karo ruruwa saboda haka mu muna son ma shi ya zama shugaban jam'iyya yawanci duk wanda suke rigingimin na wajen gwamnoni ne tsofaffin ministoci ne abdullahi adamu minista gwamna ne ya yi sanata ne ba ka na gode ku tashi lafiya to muna godiya a faɗaɗa na'am assalamu alaikum na'am assalamu alaikum to a marasa wannan kira ga wani kuma a bisa layi na'am assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum salam barka da safiya da muke tare kuma daga ina yawwa sauraron ku na yau da kullum Muhammad Aruwa ina kiran ku a Hawul jihar Barno. To barka da shigowa mai kallon mu na yau da kullum. Yawwa alhamdulillah. Yawwa kamar yadda wannan ana awalan da ya sauka daga Zaria. A ba sa fara da. Yawwa a yau uh, kowa ya duba komai abun da ya wuce daga baya ya duba na yanzu. Hmm. Yawwa. mu a gaskiya a daman Allah ya ce in an yi maka kaɗan ka gode hmm. to har ga Allah a shekaru sha shida na PDP suka yi da kuma shekaru bakwai ba a kai na takwas ba na APC gaskiya a mu a jihar mun samu ci gaba ba kaɗan ba yawa domin duka wannan shekaru sha shida ba mu ga an yi aiki a ƙasa ba ba mu ga an yi komai ba amma yanzu gashi muna ganin aiki a ƙasa gashi mun kuma manoma mun samu darajar duk ƙauyen da ka shiga yanzu za ka ga ci gaba ne aka samu domin ko gine-ginen da muke yanzu duk ciyawan da suke cikin kauyuka duk mun yaye mun zubar saboda haka mu kan alayin kullum eh, shi muhammadu buhari mun ɗauke shi mai gaskiya ne amma ƙasar sadin har sauka zuwa gwamnoni zuwa sanatoci da rashidin nan gaskiya dukkan su nan mu ba mu yadda da su ba domin yanzu in ya bar apc ma pdp zai koma juye-juye suke yi gaba daya mu talakan kawai su ba mu wahala amma gaskiya da sun mara wa buhari aniyarsa to wallahi kasan wallahi sai an yaba ta duniya hmm. na'am to muna godiya allah ba zumunci daga wace jihar daga jihar borno na'am assalamu alaikum warahmatullah Assalamu alaikum wa alaikum salam barka da safiya barka lafiya an tashi lafiya da muke tare kuma daga ina sunana jonathan daga jihar kaduna jihar kudancin kaduna to jonathan barka da shigowa menene ra'ayinka dangane da abin da muke tattauna ah, eh, ra'ayina shine gaskiya apc game da shirin convention nasu Ah mu mu talakawa gaskiya gaskiya ba mu ji daɗi ba dalili shine abubuwan da suke faruwa da da yanzu mun ga yanzu ya fi na da ta wurin insecurity mu gonan ma ba ma zuwa nan a gwamnatin buhari nan ba ma iya zuwa kashe-kashe yanzu haka da na taimaka muna cikin kofi na 24 hour tun nan lahadi aka samu to gaskiya talaka ba da sauke ke samu ba abinci ba iya ci zuwa gonan ba iya je ba ka siya mai ba iya ba shi ba babu warin nan ba ya yi mana wani alkawari wanda ya ce mai nan ba za su ya ta kusan naira arba'in talaka sai yau kuma ga mai da ake saki a yanzu zai ta maka magana jiya na sha mai dari biyu da arba'in da biyar ta dan Allah na talaka zai ce kuma talaka shi ya zabe shi min nan ina ciki wanda na bada dubu biya zabe aka yi a tashin nan wanda aka zuba masa to yau ina muke a ciki muna roka ne ka sai so ka dan shekara biyar da ya rage miki ya gyara abubuwa ruwan ba da sauki ba muke samu abinci yana ga gare mutane ci amma da ana ce su uku to yanzu ba iya ci to don Allah mun gaba ko mun yi baya a tashi lafiya na gode to muna godiya Jonathan daga jihar Kaduna to muna godiya Allah ba zuwan shi tare da fatan kiran da aka yi ya je shi kunnen su mahukunta din na assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum salam barka da yi da wa muke tare kuma daga ah. ina Eh, sunana sani sani daga ina sani daga nasarawa to barka da shigowa menene ra'ayinka dangane da abin da muke tattauna. eh ra'ayina ina ma zaure suwa na musamman to muna amsawa eh ra'ayina game da maganan convention na APC mm. a maganan convention na APC kuma maganar zaɓin shugaba na jam'iyyar AP. Na. ina ga APC za ta kasance very very wide da ɗauke sanata Abdullahi Adamu a matsayin chairman na APC. Hmm. APC za ta sha mamaki don ta ɗauke sanata Abdullahi Adamu don ni daga jihar nasarawa ne na'am ha faɗa tun farko to amma idan shi na'am ga tambaya to me mun san abin da abdullahi hmm. adamu zai na'am to muna godiya muna godiya mun san abin da abdullahi adamu eh, da kuma da kuma abdullahi adamu mutum ne wanda duk abin da ya sa gaba insha Allah wuce ya ga karshen ta to a kuma siyasa na Najeriya ko a PDP ko a APC ko a ANPP ko da wani jam'iyyar sun san an san Abdullahi Adamu wani irin mutum ne mutum ne wanda ba shi da tsoro hmm. mutum ne wanda ko ka kai rini zai gaya maka before your face zai gaya maka ko da kai wani ne kuma ba shi da tsoro so i think and then apc za ta dauki abdullahi adamu a chairman na apc they will never regret it they will never regret it whatsoever hmm. mutum ne wanda yake da charisma na leadership na'am to muna godiya tare da fatan za ta kaita wasu suna bisa layi contribution da zan yi kenan to muna na'am ko za ka rage sata kwan talabijin ɗinka ok sannan eh, secondly ah, tare da fatan za ka takaita wasu suna bisa layi ok eh, secondly eh, issue na na shugabancin kasar nigeria Hmm. ubangiji Allah ya ba mu shugaba wato shugaban Muhammadu Buhari wanda ya kamata Najeriya mu kasance rally round shugaban kasar Najeriya but unfortunately the same masses the same talakawa mu ne wanda muka ki mu ba shugaban kasa support wanda today Najeriya ta shiga cikin wani hali da tun farko yadda shugaban kasa ya doki tafiyar Najeriya da Najeriya sun doki sun ɗauki full support sun ba shugaban kasa wallahi Najeriya would have changed da tunanin da ake yi na Najeriya yau nan da wasu surutai surutai da ake yi da ma ba yi su ba amma it is the same masses mu a kasar nan to a mutanen nasarawa tare da fatan za a takaita wasu suna bisa layi su ma suna ta jira muna mm. supported su wanda mun kibu ba ma shugaban kasa su na to muna godiya Allah saka da alkhairi yawa to muna godiya na samu alaikun ah, yawa aimun afuwa abdulfata smb ne ya dawo a gurguje tunda muna da damar babban yaya yana cikin ɗakin ku na shirye-shirye a dangane da maganar da jonathan ya yi in muka kawo maka yi comparative analysis da maganar da dan zaria ya yi da kuma wancan da ya ce suna amfana hmm. to kaga za mu ga duk irin abin da aka kawo na ci gaba inda akwai matsala ta tsaro to ba za fa a ga wannan ci gaban ba sannan matsalar tsaron nan ta hana mutane zuwa gonan gonannaki tana da nasaba da red lines da aka kawo jiya na abin da ya faru a kaduna har aka sa kaciu kamar yadda jonathan ya complain babban yaya mu kalli abin da ya faru a ranar sha hudu ga wata a kasar saudi arabia inda ta yankewa mutane mutum tamanin da ɗaya hukuncin kisa kuma sai da aka kai su kotu kotun nan kusan mataki uku aka zauna kuma alkalai goma sha uku ne suka zauna ya za ka kwatanta yadda ake nuno 'yan sanda jami'an tsaro a social media da talabijin suna abin da ake cewa cautionary words da su da masu laifi in banda wannan da muke gani ba ma ƙara ganin wani abu ba a ganin rashin hukunta irin wa'annan mutane duk da an ayyana su a matsayin 'yan ta'adda yana da nasaba da irin abin da yake faruwa wanda darasi ya kamata a ce an koya da irin wancan hukunci na kasar saudi arabia da kuma abubuwan da suke faruwa wanda masana suna ganin rashin aiwatar da hukunci wanda ya dace akan irin wa'annan masu laifi shi ke asasa irin wannan abin domin gashi mutane sun kai matsayin da za su ɗauki abin da ake cewa jungle justice wanda gwamnatin kaduna ta sha dokar ta baci yaya za a yi akan wannan al'amari Allah ya mayar da ta gida lafiya ya san bi daga jihar Lagos. To muna godiya saboda lokaci zamu dauki kira guda daya sai kuma mu karkare shirin mu ba bakon mu dama shi ma ya yi taliki akan kira kira na ku. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam kai ne kira na karshe wa ke bisa layi. Da barkan ku da kwana. Da muke tare kuma daga ina. To barkan ku da kwana Dawa muke tare kuma daga yana alhamdulillah. Da Muhammadu ne da Katsina. To barka da shigowa menene gudunmawar ka cikin shirin? A ra'ayina da Allah da anan kowa idan ya tashi ya rika sanin laifin me yake sawa muna samun matsaloli. Shin laifin mutum ɗaya ne ko ko laifin mu ne mu duka? Kowa yana da contribution tunda da yake fadawa na laifi ko da ka ko a gida ka ka tsara mutum ɗaya ka ce shi ke da laifi shi ke da laifi shi ke da laifi su dauran ba za ka gane laifin ka ba kuma har gobe ina dan kwatanta wa mutane ita siyasa in ka ce ka tsaya bangare guda ba su ganin laifin bangaren guda ka ga ba za ka yi ma kanka adalci amma a yanda muke ko 'yan najeriya musulmai misali hadi kiristoci kowa ya san hakkin da idan ma makwabcinka ne akwai hakkin da ya kamata ka kula da shi idan ka san tara shi wani abu ko yaya bai dace a ce kai kadai sai gwamnati ta yi abu ba duka akwai taimakon da mutane ke yi ma al'umma wanda suke jin daɗi. na'am to muna godiya da wannan gudunmawar kuma na biyu har yanzu kuka na dai kamar da kuke magana hausa hausa din nan hakkin kiɗan duma ne ina ganin kuna sanyawa amma ba ku taɓa sanyo shi hausar nan kuke magana a hausa don allah da na rage mu musawa nan kaɗa kaɗan masu gashin nan wajen ne su masu hmm. to bari in dan ce wani abu dangane da abin da ka faɗa kafin mu ban kwana sanan ko minti ɗaya ka sanyo mutum ka san ka da al'adar ka a gurguje ga wani ga wani sako nace ka san abu ne wanda ka yi magana ranan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba eh. kuma mun tattara dukkan ƙorafe-ƙorafen mun tattara mun bawa su mahukuntan wato masu lura da gidan tv din masu mallakinsa so har yanzu muna jira a wajensu ne su wannan matakin a wajensu ne kamar shawarwari ne kuma ku gaya musu su ba sanyo wannan kiɗin duma ai wannan kiɗin duman da kuke sanyewa cikin kaman irin kun kai hutun daurin lokaci ai shi hausa ku ba sanyo shi kuna nuna kaman za a yi to muna godiya to ranka da a gurguje saura mana bai fi minti biyar ba ko ma minti uku ne ma ya rage minti uku ne ma ya rage gaba daya eh, ban sani ba me ka iya ce mana akan wannan kiran kiran akwai eh, ba nasara ba nasara wawai haka nan ah, ma'ana mutumin nasara zan ce ko hmm. ah, ya shi wani za a ce kamar ya gwada mana karko da ingancin abdullahi adamu ne mm, da alamun dan ah, takaransa ne eh, shi ne da ah. alamun dan takaransa ne wanda lallai da zai da allah sa masu jefa guda za su ji shi to kaga wannan zai yi eh, tasiri sosai ah. sannan kuma yi magana akan shugaban kasa jana muhammadu buhari mm. to da shugaban kasa jana muhammadu buhari ya ci nasara wajen mai da mai naira arba'in ya yi mana hanyoyi ya dawo da karfin naira ko da ba daidai take da dola ba to kaga da shi kaɗai za mu iya ba mu amma yanzu kaga idan ya aikin da ba shi ya dace ba zai kuma yi mu kushe ma kawo kanmu ba mm. kamar yadda ba mu kushe wa eh, kawo lokacin janatan ba mm. janatan din muka yi ta kushewa saboda haka ba za mu bar muhimmin abu mu koma wanda bai da muhimmanci ba dama kowa ɗebo da yawa an bakin sa mm. saboda aka janar buhari shi ya cancanci a kushe ma shi ne ke da wuka shi ne ke da nama shi ne wanda in ya ɗauko mutum ya masa aiki bai yi ba yana da daman ya kore shi kuma bai koran ba saboda aka mu talaka da muke garuruwa da ma shi da yake can nasara me zai iya yi in ya wuce shawara sa'annan kuma ɗan legas ya yi magana akan yadda ake bin ka'idodi wajen shari'a wanda ya kawo batun saudi arabia yake cewa an bi kotuna daya mataki na daya na biyu nan kuma 'yan sanda suna nuna bambanci suna nuna dan bora da dan mowa to wannan dai haka yadda kasar take tun farko tun da aka fata tana tafiya ne kamar kaguwa tana tafiya a bibirkice sai dai akwai wani abin da sirki na mutumin zari ya tambaye ni wanda kamar na manta abin da yake tambaya ah, don ya daɗe da kira ɗin haka nan to abinda dai zai fahimta cewa shi shugabannin najeriya su da kansu ma sun yadda cewa ba su taka rawar da ya kamata su taka ba don mm. farkonsu mm. har kuma zuwa yawansu wannan kuma ya kamata su 'yan najeriya su fahimci cewa in hagun ta ya kamata a koma dama ya kamata su lura cewa waɗannan tsofaffin kagoyi Eh. Eh, ya kamata tsofaffin kuraye a manta da su a ɗebo sabbin jini kamar irin yadda faransa ta yi hoɓɓasa eh. ta ɗauko mutumin da yake shekarunsa arba'in da kaɗan ne kawai sai ta ɗauko da waɗansu abubuwa da yadda ko saudi arabia da wani ya abuna yanzu akwai dan kasa da shekara arba'in da shi yake jira ya gaji ubansa to ya kamata don mai waɗannan abubuwa don muka canji muna godiya sosai ah, ina ganin za mu karkare shirin saboda lokaci ah, masu kallon mu duka duka a nan muka kawo ga karshen wannan shiri a madadin hukumar gudanarwar gidan talabijin na kaftan hausa sunana abdulfatah sannan jagoranci shirin tare da abokin aiki na fa'iza yakubu aliyu nake cewa ku tare mu gobe da misalin karfe tara don jin mu dauke da wani shirin na sharhin jaridu sai kuma bakon namu da kuka ga mu tare da shi wato malam muhammad ibrahim gama shugaban kamfanin jaridan ta dilaliya tare da fatan zamu wani cikin koshin lafiya assalamu alaikum warahmatullahi